سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Na shiga sakatariyar taron inda na tarar ana bitar alarammomi da ke shirin tahowa, amma dakatarwar ta sa jan birki don sake sabon shiri bisa wuce adadin da ake sa ran za su zo da fiye da kashi 400 cikin 100. Shugaban sakatariyar Malam Bala Isa Alfa ya ce majalisar kolin da manyan malamai na ƙungiyoyin Islama da ke shirya taron sun ɗau matsayar abijerin sunayen a tsanaki don zama a rukuni-rukuni da zummar abin da ya zayyana da gujewa turere turereniya. Mun samu logistic challenges. Adadin da muke bukata an wuce haka. Kuma muna ganin in dai har za mu gabatar da taro mai inganci wanda ba zai baya da kura ba, gara mu tsaya mu tantance mu tsaya bisa adadin da hukuma ta yadda da ita shi ne na dubu sittin saboda haka da yake datar tsin sun yawa za mu koma mu tantance wanda kuma ba samu shiga ba mu ba su hakuri sannan na biyu akwai bakin da muke eh, muke tsammanin su daga kasashen musulmai suka ba da uzurin cewa yana dab da ramadan da kuma wannan mutanen da suka yawa muka ce to bari mu samu lokaci isasshe don mu tantance mu samu natijan wannan taron na haɗin kai sannan kuma kaga za mu samu saura daga kasashen musulmai don su zo su halarci wannan taron. Na tambayi Bala Isa Anya ba yawan sukar taron da wasu ke yi ba ne ya sa ɗaukar matakin? Ba sukan mai suka, sukan ba zai hana mu aiwatar da abin da muke so mu aiwatar ba, illa ma sukan yana ya zaburar da mu ne don mu samu kyakkyawan shiri, amma ba suka ba ne ya sa mu muka dakatar da wannan. don mai suka ma bai san manufar abin ba inda ya sani da ba zai sukan ba Taron da hakika na da goyon bayan kusan dukkan shahararrun malaman Islama, amma akwai wasu da ke cewa hakan ba shi ne abin da ma'addatan ke bukata ba, ko wasu kuma na cewa ba shi da asali a tarihin Islama. In za a tuna babban shehun malamin Islama Sharif Ibrahim Sali Al-Husaini ya ce ba laifi ba ne mutane su taro su karanta Alkur'ani ko su taimaki juna duk da kuma ba shi kaɗai ba ne aikin alheri da ake sa ran al'umma ta aikata. Duk abin da zai haɗa kan musulmi ya kawo kalmar su ɗaya abu ne muhimmi. Duk abin da zai zai kai musulmi fuskantar ubangiji ya roƙe shi kan biyan bukatun ƙasa da kiyaye lafiyar ƙasa abu ne wanda yake muna bukatarsa saboda haka muna fata kyakkyawar niyya allah sa ta aboci wannan abu kuma a samu lafiya da zaman lafiya cikin wannan abun da za a yi allah ya bamu nasara ya bamu kuma himmar karatun qur'ani ko a ta cikin taro ko ba taro ba yanzu haka an shiga muhawara ta yanar gizo tsakanin masu fatan alheri ga taron da masu hamayya da shi Hakika, ɗawainiya ce a ga manyan baki da aka gayyata da suka hada da babban limamin haramin Makka Dr. Abdulrahman Sudais su halarci taron da zai gudana kafin ɗage shi kimanin mako ɗaya kafin fara azumin nan na bana. Nasiru Adamu Alhikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.